sai a gyara zama ga cikakken rahoton babban kotun jihar kano mai lamba shida da ke zamanta a sakatariya audu bako karkashin jagorancin mai shari'a usman abba ta ɗage zaman sauraron shari'a abdulmalik tanko zuwa ranar 14 ga watan fabrairu wakiliyarmu ta rawaito cewa kotun dai ta ɗage sauraron shari'a ce a sakamakon rashin lauyan sakamakon rashin lauyan da zai kare waɗanda ake ƙara a gaban kotun ana zargin abdulmalik tanko da hashim isyaku da fatima jibrin da laifin hada baki wajen kisan yarinyar nan mai shekaru biyar da labarin mutuwar ta ya karaɗe duk wani kwaro da saƙo mai suna hanifa abubakar da yake gabatar da ƙara babban alkali kuma kwamishinan shari'a na jihar kano barista musa abdullahi lawan ya bayyana wa kotu cewa sun zo da ƙararraki da suke tuhumar waɗanda ake zargi suna kuma neman kotu ta ba su dama su kare kansu sai dai lokacin da ake tuhumar waɗanda ake ƙara ko suna da lauyan da zai kare su sun sanarwa kotu cewa ba su da shi don haka suna neman gwamnati da su sa da su ba su lauyan da zai kare su kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada akan wannan roƙo ne alƙalin kotu mai shari'a usman na abba ya umarci gwamnatin jihar kano da ta samar wa waɗanda ake tuhuma lauyan da zai tsaya musu a shari'ar sannan kuma ya ɗage sauraron ƙarar zuwa sha hudu ga watan fabrairu da ake yi wa manema labarai ƙarin haske kwamishinan shari'a na jihar kano barista musa abdullahi lawan ya bayyana cewa a zama na gaba za su samarwa waɗanda ake ƙara lauya don ganin shari'ar ta tafi yadda ake so ya ƙara da cewa muna sanar da al'umma cewa ma'aikatar shari'a a shirye muke game da wannan lamari mun tanadi shaidunmu don haka ma ba tare da ɓata lokaci ba a zama na gaba za mu samar waɗanda ake ƙara lauyan da zai kare su kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada cewa dole gwamnati ta sama musu lauya duba da irin girman laifin da ake tuhumarsu da aikatawa in ji shi tun makonni biyu da suka gabata ne aka gurfanar da abdulmalik tanko malamin makarantar da ake tuhumarsa da garkuwa da 'yar shekara biyar wato hanifa abubakar kuma ya halaka ta manema labarai sun rawaito cewa abdulmalik ya bayyana a gaban kotun ne tare da mutane biyu hashimu isyaku da fatima jibrin musa da ake zargi suna da hannu a garkuwa da kuma mutuwar hanifa mutumin da ake tuhuma dai ya ce da shinkafar bera ta naira ɗari ya yi amfani wajen kashe ta wanda ake zargin dai shine mai makarantar nobles kit da ke kano kuma ya kashe yarinyar ne bayan ya sace ta sannan ya yi yunkurin karɓar kuɗin fansa daga iyayenta tun farkon watan disamba bare ne aka sace hanifa lokacin da take kan hanyar komawa gida daga islamiyya malamin dai ya buƙaci a biya shi naira miliyan shida a matsayin kuɗin fansarta inda a wajen karɓar kuɗin ne dubunsa ta cika sai dai ko a lokacin da yake ƙoƙarin karɓar kuɗin fansar ma ya riga ya hallaka ta amma ya ƙi shaida wa iyayenta to sai dai bayan kama shi wanda ake zargin ya shaida wa 'yan jarida a hedikwatar 'yan sandan kano cewa da shinkafar ɓera ta naira ɗari ya yi amfani wajen kashe yarinyar ƙarshen rahoton namu kenan sannan za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section sannan muna ƙara sanar da kai cewa idan baka yi mana subscribe ba ka taimaka ka yi mana domin haka ne zai baka damar samun bidiyoyinmu da rahotanninmu da zarar mun ɗara su bisalam